يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار da haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai albarka na ramadan a yau biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tsora da karatu a cikin sura ta sha ɗaya da muke tsaka da bayani a kan ta suratu hud alaihi salam inda karatunmu da ya gabata muka tsaya a kan aya ta ɗari da ɗaya yau kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka tun da kan aya ta ɗari da biyu mu tafi har zuwa kan aya ta ɗari da hudu sune abin da za mu karanta a yau ne bayani insha Allah ta'ala da farko kafin bayani akan ayoyin za mu da karatun da jinsu malamin bismillah أعوذ Thank you. يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فإنهم شقيوا وسعيد الحمد لله waɗannan ayar da muka bi karatunsu su ne ayar da mu bibiya da bayani a kai allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima إن أخذه أليم شديد ma'anar wannan aya a takaice Allah ya buɗe su da cewa wa kazalika akhdhu rabbika abin nufi kamar yadda Allah ya halakar da alƙaryun da suka gabata wanda suka zalunci kansu da kafirci to sai Allah ya ce wa kazalika akhdhu rabbika to kamar haka da ma rubon ubangijinka yake haka yake aikatawa a kowane zamani a kowane guri idan aka samu wato ainihin waɗanda suka zalunci kawunansu da saba masa da bijire masa da kafirce masa sai Allah ya ce wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima kamar irin haka yadda misalai suka gabata na halaka fir'auna da wanda suke tare da shi na halaka adawa na halaka samudawa da sauran ire-iren Allah ya ce to kamar irin haka rukon ubangiji yake idan ya karɓe riƙe alƙaryar da ta zalunci kanta mana in ya kama mutanen alƙaryar da suka kafirce masa suka bijirewa annabawan da ya aiko to irin haka rukonsa ike da wato ainihin kamunsa ga irin waɗannan azzaluman bayi Allah ya ci gaba da cewa inna aqdahu Alimin shadid haƙiƙa rukon ubangiji mai tsanani ne da kuma ƙarfi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana ambata mana cewa yana daga cikin tsarin mai ci gaba da zarcewa da tabbata tumfike al'ummar da ta zalunci kanta ta salon kafirce masa da bintsirewa annaba wanda ya aiko Da ubangiji yakan kama irin wannan al'umma ituje ta ta hanyar yi mata kamu matsanancin kamu wanda yana daga cikin wato ayoyi waɗanda suke tabbatar da ƙarfin rukun Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya saba masa faɗin Allah cikin suratul buruz inda yake cewa inna baqsha rabbika la shadid haƙiƙa rukun ubangijinka mai ƙarfi ne sannan an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu musa al-ash'ari Allah ya da shi abdullahi bin qais yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce haƙiƙa Allah tsarkakakke maɗaukaki la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu ko lam yaflithu Allah subhanahu ta'ala yana jinkirta wa bawan da yake azali. wanda ya zalunci kansa da kafircewa Allah da kuma saba masa har zuwa lokacin da zai danke shi idan Allah ya kama wannan bawa a zalimi ba zai iya kufcewa Allah ba da manzo ya faɗi wannan hadisi sai ya goya da cewa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ma'ana manzo ya fassara wannan aya da kansa da wannan hadisi nasa na cewa idan bawa izalunci kansa ko bayi rututu suka zalunci kansu da kafir cewa Allah da ƙaryata manzanninsa ba lokaci ɗaya ke kama su ya nemi su jinkirin zuwa wani lokaci ko za su dawo daga kan abin da suke kai su Allah idan suka bijire suka kangare suka zarce suka toge akan abin da suke kai sai Allah subhanahu wata'ala ya kama su kama wanda ba za su kurce ba tunda kamun sa matsalancin kamo ne kamun sa tsarkarfan kamo ne wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim da wasu suka rawace shi sai abin da aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu cewa ina daga cikin tsari na Allah subhanahu ta'ala sunna daga cikin sunnoninsa akan azzalimai ya jinkirta musu ya musu talala in ya tashi kuma kama su ya kama su kama da ba za su kuce ba wani yana daga cikin tsari na Allah subhanahu ta'ala sannan kuma yana sanar da mu da ita wannan aya da hadisin da muka ji na manzo sallallahu alaihi wasallam cewar kamun Allah ba a iya kubcewa ba a iya kwace ba bawa ne yake iya kama ka in kana da ƙarfi shigen irin nasa ko ya fi nasa ka kwace ka fincike amma ubangiji bani wata'ala da babu ya shi in ya kama bawa bawan bai isa ya kubce ba sannan kuma wannan aya tana sanar da mutuwa, babu wanda ya kai Allah ƙarfin kamu idan aka kaɓa

يتيجى بنا سيوا إلا في ذلك لآية ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود مع أن آية أتبعيشي الله يكتوى ان في ذلك لآية حقيقة cikin rukon da Allah yake yi matsananci ƙarfa ga waɗanda suka zalunci kawunan suka kafirce masa akwai wato abin izina akwai wa'azantarwa da gargaɗi ga bayi amma waɗanne Allah ce liman khafa azabar asira ga bawan da yake tsoron azabar ranar lahira shi ne yake wa azantuwa da dankar da Allah yake wa bayan da suka saba masa a nan duniya amma ba wanda bai tsoron Allah bai tsoron haɗuwa da shi ranar alkiyama duk abin da zai zo ya gitta ta gabansa na ayoyi da kuma izina da abin ɗaukar lura baya ɗaukar lura da shi to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa mana inna fi zalika la aya tabbas a cikin matsanancin kamun da Allah ya yi wa alƙaryun da suka zalunci kansu wanda aka ambata labarukan sun gabata akwai abin ɗaukan izna da wa'azantuwa amma ga wanda yake tsoron ranar alkiyama wanda yake da fargabar ije wa Allah ranar alkiyama ba shi da abin da zai tsire kuta a rana shi ne yake wa'azantuwa da irin wannan kamu da Allah yake wa bayan da suka saba masa. Allah ya ci gaba da cewa zalika yawmun majmu'un lahun nas ita wannan rana ta alkiyama ranar lahira da bawan da yake jin tsoron hatsuwa da Allah a cikin da yake daukan izuwa da izna daga kamun da Allah yake bayan da suka saba mata yace zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana rana ce da ake tattara mutane a cikinta don yi musu sakayya kan abin da suka aikata a rayuwar duniya Allah ya ce wa zalika yawmun mashhud kuma wannan rana ta alkiyama rana ce da Allah yake halartar ta mala'iku suke halartar sauran halittu suke halartar ta da ka rana ce da ake gangani a cikin shine zalika yawmun mashhud wannan ranar gangani ce ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah da yake cewa inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah abin nufi labaran da Allah yake labartawa ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na kamun da yayi ga jama'ar da suka saba wa annabawansa da manzanninsa da shi kansa to abu ne wanda bayan da suke muminai masu yadda da Allah suke wa'azantuwa da irin wannan labari domin duk mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu ga san da aka halakar da adawa ba ba mu ga san da aka halakar da samudawa ba ba mu ga san da aka halakar da jama'ar annabi Lut ba ba mu ga san da aka halakar da auna ba amma Allah ya faɗa wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama labarin waɗannan al'ummu da aka halakar alƙayyu da aka wato ainihin ruguza wannan labarin da annabi isamu daga Allah shi kuma ya sanar da mu shi a cikin wannan littafi na alƙur'ani akwai abin wa'azantuwa ga bayin Allah mai sannan ana sanar da mu a wannan aya cewar Allah subhanahu wata'ala zai tattara bayansa baki ɗayansu a ranar ƙarshe ranar alkiyama don yi musu sakayya kan abin da suka gabatar wa kawunansu don wannan rana ta alkiyama wannan aya da a wannan gaba Allah yake cewa zalika yawm majmu'ul lahun nas yanayinta yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul taghabun aya ta tara Allah yake cewa yawma yajma'ukum li yawmil jam zalika yawmut taghabun ranar da Allah yake tara ku a ranar taro wannan ranar ita ce ranar kamunga ranar da 'yan aljanna za su kame guraren 'yan wuta da sun yi abin da za su shiga aljanna bayan su gurin a haɗa musu da na gurin 'yan wuta da ba su samu ba wannan ita ce ranar kamunga ranar da 'yan wuta za su gaje gurin da da wanda ba su tafi aljanna ba sun shigo wuta za su samu to da suka yi abin da za su tafi aljanna suka tafi aljanna to sauran gurin ba za a bar shi haka ba sai a haɗa waɗanda suke cikin wuta azaba akan azaba to Allah yake cewa wannan ita ce ranar tattara mutane malam muhammadu tahir ibn ashur Allah ya ji kansu da rahama yake cewa da Allah ya wa zalika yawmun mashhud a ƙarshen wannan aya ya halatta ya zama abin da ake nufi da yawon mashhud al-yawon mashhud abin da ake nufi tabbatacciyar rana da ake da tabbacin afkuwata sai zama cewar da aka ce zalika yawon majmu'un lahun nan wannan rana ta alkiyama wata rana ce da za a tattara mutane kafafinsu a cikinta wa zalika yawon mashhud kuma wannan rana ce da ake da tabbacin afkuwata sai zama kalmar mashhur 'dan abin take nufi tabbataccen abu wanda kowa yake shaidawa da gashiya ku ya tabbata to shine zalika yawmun mashhur sannan kuma yake cewa zai iya kasancewa bayan wannan ma'anar ta cewa ita ce rana tabbatacciya wacce ba wanda ya isa ya mutunta dan ga ta ta ta ana gani ko rana ce da ba wanda zai ja da afkuwarta idan ta zama kowa zai gane wa idan su sai kuma yace har wayo kuma za ta iya yiwa da ake cewa zalika wa zalika yawmun mashhud abinda ake nufi wannan rana rana ce da gangani na al'umma na bayin da Allah ya halitta za su halarce ta su cika ta da ƙafa sai zama cewar mashhur din da ake nufi ba maganar ranar da ake da da tabbacin afuwar da ake nufi ba a wannan ma'ana ta biyu a'a ranar da gangamin da babu ya irinsa zai tabbatu ya halartu a wannan gudu shi ne wa zalika yawmun mashhud malamai suke cewa a larabci akan ce majlisun mashhud ana nufin majalisun da ake cika shi da kaga adadi ba shi yawa suna zuwa to shine abin da zai faru a ranar aljiyama wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka abu na farko tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana wa'azantar da bayan da suke jin tsoronsa da kama bayan da suka saba masa annabi musa da waɗanda suke tare da shi waɗanda suka yi imani da shi halaka fir'auna akan idansu wa'azi ne gare su ce wato ga yadda Allah yi da wannan bawan da yake cewa shi ma Allah ne ya saba masa ga yadda yi da wanda suka bi shi to mu kuma ma irin abin da suka yi kaga ba za a fara mu da aka labarta mana ga yadda Allah ya da fir'auna ga yadda ya da adawa ga yadda ya da samudawa to in muna fahimtar abin da Allah yake faɗa da labaran da annabi ya faɗa mana a wannan alƙur'ani da hadisai ma fara yin abin da suka yi to saboda ko wannan sai ke tunda mutuwar Allah subhanahu wata'ala yana wa'azantar da bayansa masu jin tsoronsa da kama bayansa marasa jin tsoronsa ya azabtar da su saboda haka wannan wani tsari ne na ubangiji subhanahu wata'ala da yake gudanar da shi a cikin halittarsa sannan wannan aya tana sanar da mu daga cikin sunayen ranar alkiyama ana kiranta al-yawmul mashhur ranar gangan ana kiranta al-yawmul mashhur ranar da ba wanda ya zai musu afkuwar. sannan kuma wannan aya tana sanar da mu cewa taron gangamar tashin alkiyama ranar lahira kafinsa ba a yi irinsa ba ba kuma za a yi kamar saboda haka taron tashin alkiyama taro ne da za a yi tun farkon halitta Allah har ƙarshe mala'iku za su halarta aljanu za su halarta mutane za su halarta dabbobi za su halarta sai an wa kowa hisabi akan abin da annabi ya ce hatta daidai da akuyar da ba ta da ƙaho za a zo da ita da wacce take da ƙahon da ta tunkuyeta ita wannan da ba ƙahon da ƙaho don ta ramu tunkuyin da aka wata wacce mai ƙahon ba ƙaho a tunkuyeta so da aka so rana ce ta gangami da babu ya irin ta kafin ta ba a kamata ba kuma za a kamata ba bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba cewa wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ma'ana wannan aya a takeice yana cewa wa ma nu'akhiruhu inda Allah ba mu jinkirtar da zuwa ranar alkiyama ba ba wani abu ya sa maka jinkirta zuwan rana alkiyama ta abu ba illa li ajalin ma'adu sai don cikar shekarun duniya ƙididdigaggu da muka aji da muka kirgi duniyar nan daga farkonta zuwa da ƙarshenta tana da lokacin da allah ya taiba mata na shekaru na watanni na satuka na kwanaki na awanni to waɗannan shekarun da watannin da satuttukan da kwanakin su ne ajalin ma'adu ajajjen lokaci wanda yake ƙirgagge mai adadi mai iya, to shi ne Allah yake cewa ba wani abu ya sa muka jinkirta zuwa ranar alƙiyama ba wannan lokacin da muka ajiye wa duniya waɗannan shekarun da muka kwasa wa duniya da sai ta yi ta ƙare sannan alkiyama za ta shi shi ne abin da ya sa maka jinkin za ka dun masu cewa to ai an ce za a yi tashin alkiyama ya har yanzu ba a yi ba ya har yanzu ba ta zo ba Allah ya ce ga dalilin da ya sa ba ta zo ba komai da ƙa'ida muke komai da tsari muke saboda haka sai kwanakin duniya da aka tera mata shekarunta da 'yan cikinta ya ƙare sai kuma alkiyama ta kawo sai ta ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah maɗaukaki a wannan aya mai girma yana sanar da mu sababi da dalilin da ya sa ya jinkirta zuwan ranar alkiyama shine jira da sauraron ƙarewar lokacin da aka ayyana wa duniya da abin da ke cikinta wannan kwanaki na duniya da waɗanda za su rayu a cikinta idan suka ƙare suka cika suka kammala to Allah subhanahu wa ta'ala zai afkar da ranar alkiyama sannan malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan aya a bayanin na salo mai faɗi abin nufi da yin wannan bayani da Allah cewar ba wani abu ya sa muke jinkirtar da zuwa ranar alkiyama ba lokacin da muka ɗeba wa duniya ƙididdigaggu ne ba su ƙare da zarar suka ƙare da alkiyama za ta tashi to me yasa Allah ya faɗi wannan haka kawai ya faɗa a manufar faɗar haka don a yi bayani ga wanda suke musun afkuwar tashin alkiyama suna masu kafa hujja da dalili cewar ai gashi har yanzu ba ta zo ba mun gaji da gabara ta ba mu ga ƙaho ba ai haka arna suke nunawa idan annaba sun ga musu za a tashi alƙiyama idan mummina sun ga musu akwai tashi alƙiyama sai wannan magana an da ana faɗa mu har yanzu ba maganta ba ga ma'ana musa ranar suke da afuwarta to Allah sai ya faɗa haka ba wani abu ya sa kirta afkar da ita ba jiran arewar kwanakin da aka ɗeba wa duniya da 'yan cikin Shi ne ya sa saboda haka masu karyata afkuwar tashin alkiyama suna masu ganin cewar su hujjar su ai har yanzu da shi bata afku ba to Allah ya ce za ta zo kuma abin da ya sa bata zo ba ɗaya ba wa duniya shekarunta da aka ne bai zama bai za sun gama ƙare da zarar suka ƙare su ku alkiyama za ta tashi saboda haka wannan sai Allah ya karyata masu karyata tashin alkiyama da cewar za ta zo kuma zarar kwanakinsu da abin da aka ɗeba duniya ya ƙare za ta sannan malamai suke cewa ita dai wannan aya yanayin zubinta yanayin faɗin allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu saba aya ta ashirin da tara zuwa aya ta talatin da allah yake cewa wa ya na mata haɗar wa'azu in kuntum sadiqin kuma arna suna cewa da annabawan da aka aiko musu masu bayanin akwai ranar tashin alkiyama suna cewa da su yaushe ne wai wannan alkawarin da ake kai na kiyama za ta tashi in dai gaskiya kuke faɗa Allah ya ce kun lakum mi'adu yawmin ko Allah yake cewa a'a ka gaya musu akwai wani alkawari da aka ajiye na ranar la tasta'khiruna anhu sa'a wala tastaqdimu idan ranar ta zo idan lokacin ya yi ba za ku jinkirta ba daga wannan ranar na ɗan wani lokaci ƙanƙani kuma ba za ku wuce wannan ranar ba saboda haka idan za lokacin tashi alƙiyama in za ta afko ba za a jinkirta afkar da ita ba ba za ta wuce lokacin ba saboda haka wannan ayoyi guda biyu na cikin suratu saba kuma suna faɗa mana irin abin da wannan aya take gaya mana ta cewar wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud haka kuma Allah yake wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin qul lakum mi'ad yawmin la tasta'khiruna anhu sa'a wa la tastaqdimun sai abinda da aya take koyar da aya tana sanar da mu cewa ranar alkiyama ba za ta zo ba sai bayan shekarun duniya sun kare. wannan shine sakon da ayat take mu sannan ayat tana sanar da mu duk tsawon shekarun da duniya za ta a ganin mutane 'yan kaɗan ne waɗannan shekarun a gurin Allah idan an kwatanta su da rayuwar lahira saboda ita rayuwar lahira ba ta ƙare ta dindindinci wannan kuma rayuwar ta duniya duk da tsawon da mutane suke ganin ta yi karewa za ne za su kawo za a waye gari ba ita ba wanda suka zauna a cikin ta duniya saboda haka Allah yake gaya mana cewar wa manu akhiruhu ba wani abu yasa muke jinkirtar da ranar alkiyama wacce idan ta abu ita ba wato ainihin wani wata rana za ta biyo bayan ita ce karshe ba wata bayanta to ba wani abu ya samu kajin jinkirta ba sai don tsarewar wasu kwanaki da aka ɗeba wa duniya da su kuma 'yan kaɗan ne ba su da yau? saboda haka wannan saƙon shi aya suke zai mana mu mu kiyaye cewar kwanakin duniya duk shekarun da sai kaɗan ne in an kwatanta su da na lahira saboda ita kwanakinta da shekarunta duniya ƙarewa su na lahira kuma in aka tafi 'yan aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta suka shiga wuta ba ranar ƙarewa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa yau ma ya ake la takallamu nafsun illa bi izni faminhum shaqiyyun wa sa'id abin nufi ma'anar wannan aya ta salo takaitacce Allah yake cewa yau ma ya ce abin nufi lokacin da alkiyama za ta afku ranar da ranar lahira za ta zo ta wakana ta kasance ta tabbatu la ta kallamu nafsun illa bi izini ai la ta kallamu nafsun illa bi izini babu wani bawa da yake da ikon yin magana a wannan rana ta alkiyama sai da izinin Allah Allah yake cewa famin shaqi daga cikin 'yan wannan ranar alkiyama da za a tara bayi aljanu da mutane Allah yake famin shaqi daga cikinsu akwai wanda ya cancanci azabar Allah shine matsiyacin lahira wa minhum sa'id kuma ma'ana daga cikin waɗannan bayi da za su taru a ranar alkiyama akwai wanda ya cancanci rahamar Allah shine mai arzikin lahira Allah ya sa mu cikin su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana mana bayani ne na cikar mulkin da yake cewa maliki yau miki shi ne mai mulkin ranar sakamako cikakken mulki da yake cewa limanin mulkul yau lillahi alwahid Ka kace yau mulkin waye waye ke mallakar wannan ranar da ba mai isa ba wanda ya isa ya ce ta tafas sai mala'iku su ce lillahi alwahid alqahhar mulkin wannan ranar kakaf na Allah ne ba wanda ya ce ce ta tafas sai abin da Allah ya so a yi sai wanda ya ga dama yi magana to shine anan Allah yake ce mana yawma la lauma ya'ti la takallamu nafs ranar da alkiyama za ta afku ba wata rai da za ta iya yin magana a filin tashin alkiyama illa bi idni sai da iznin Allah sai da yarjewarsa faminhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin bayin da suke tattara a wannan rana akwai wanda yake wato matsiyaci wanda ya asara duniyarsa da lahira akwai mai arziki wanda ya ci ribar duniyarsa da lahira saboda haka ba ba wanda ya zai magana don gabatar da wata hujja tasa akan wani abu da ya yi ko za a kitse shi ko a tambaye shi a wannan rana sannan kuma babu wani wanda ya ce nema wani ceto a wannan rana sai bayan Allah ya yi izini ya ce wani cikin bayina ya cancanci ceto kai wani ka cancanci ka nemi cetonsa a baka nemi cetonsa a baka wani ka tuna kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza na yadda na aminta faɗi abin da za ka ci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati zai yace dukkanin mu a duniyar nan makiyaya ne kuma kowa za a tsaye shi a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo akwai sanda Allah zai ce to ai bayan. wani na zo kanka yi bayani an gama da kai a ciki wani yanzu kanka muke yi bayani kaga kenan ba mai cewa komai sai an ce to dangane da wannan Allah yake gaya mana cewa bayan an gama binciken abin da bayan an tankaɗe an reraye an san kowa inda ya cancanta yi to bayi za su tafi gida biyu akwai waɗanda aka haramta wa arzikin lahira su ne masu tafiya wuta shi ne Allah ce faminhum shaqiyyun akwai kuma wanda suka cancanci samun rahamar Allah wanda aka datar da su da arzikin lahira to su kuma Allah su ne yake cewa wasa'id wannan aya da ke wannan bayani yanayinta yanayin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul naba aya ta 38 Allah yake cewa yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffa ranar alkiyama ita ce ranar da mala'ika jibril da sauran mala'iku za su tsaya sahu-sahu la ya takallamuna ba mai magana illa man adina lahu rahmanu sai wanda Allah mai jin kai gabanman jin kai yayi wa izinin magana wa qala sawaba kuma sai ya faɗi abin da ya dace ya faɗi daidai shi wanda aka ce ya magana baka isa kai wa Allah ƙarya ba za ka faɗi abin da ya faru yadda ya faru tsoron halin da ake ciki ma ba zai bakka kai ƙaryar ba ita ma ƙaryar guri take samu kuma wannan aya da muke tsaka da bayani yanayin da yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul baha aya ta 108 Allah yake cewa wa khasha'atil aswatu lirrahman a wannan ranar ta alkiyama muryoyi za su yi ƙasa ga Allah ba mai iya daga muryar sai magana fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai jin yim yim yim yim yim wato an raɗa-raɗa. mala'iku sun yi shiru aljanu sun yi tsit mutane kowa ya kawai saboda haka sai dai kuskus ɗin to yanzu ko za a roƙon mana Allah ya hukunci a ɗaga ba a faɗa ɗin an ce zai faɗu ba har wa yau cikin suratul mursalat Allah bari wata ala yake ce hada yawmu la yanfiqun wala yu'zanu lahum fayataziru wannan ita ce ranar da bayi ba za su magana ba sa iya magana ba ma a ba su dama hanzari bare su hanzarin ka sai ce faɗi hanzarin ka ba sannan ka faɗa yaki da tsoro ma kake mai za a biyo bayan imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ita wannan aya da muke tsaka da bayani a kanta da Allah yake cewa ya ake la kallamu nafsun illa bi izini. fa minhum shaqiyun wa sa'id ranar alkiyama idan ta tsaya ta zo ta tabbata ba wani mai iya yin magana a cikin ta sai wanda Allah ya wa izini imam al-qurtubi yake cewa ta wannan aya ita ce ayar da fantararrun mutane suke yawan tambaya game da ita wanda suka fandare a game da al'amarin addini ba su da fahimta kyakkyawa game da addinin Allah sukan yi maganganu na tambaya akan wannan aya su ce me yasa Allah yake la kallam nafsun illa bi izni ba wani rai da zai iya magana a ranar alkiyama sai da iznin Allah ya kuma ce wa hadha yawm la yantiqun Wani ita ce ranar da ba wanda ya sai ce komai wala يؤذن لهم فيعتذرون yake cewa to abin da ke akwai wannan rana ta alkiyama da har wayo a wani gurin kuma Allah yake cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu wasu za su fuskanci wasu na tambaya a to suna tambaya ai magana ko sannan har wayo kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce yawma ya'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana jayayya game da kanta ya za a sami mafita sai na ga da abin da zai faɗa don ya tsira to in ku da abin da zai faɗa idan ku har zai gabatar da wani abu na ja ai zai magana ke to kuma an ce ba za a magana sannan har wayo Allah subhanahu wata'ala cikin suratul nahl yana cewa waqifuhum in eh, cikin suratul safat waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su su ababen tambaya don za a tambaye su a za su ba da amsa in suka ba da amsa magana za ta faru ko ba ta faru ba za ta faru yake cewa to amsar waɗannan bayanan shine cewar a wannan ranar ba za su iya furta magana ta hujja ba da za ta kubutar da su to da ka wanda zai faɗi maganar da ba hujja za ta kubutar da shi mai amfani magana ba magana ba kamar ka zo ka ana buƙatar wani abu ne na bayani na gamsarwa sai ka zo kai ta soki burutsun ƙararra shi tana da ce komai ba ba ka ake ta ka ga magana ce ba mai amfani ba ce shine ma'ana a wannan ranar ba wanda zai wata magana ta shirme ta banga ta wofi sai wacce za a karɓa to da kuma sai amma izini ka faɗa a ci in ta karɓar shi a sai a karɓa sannan bayan haka cewar maganganun da bayi suke a wannan ranar ba wani wanda zai magana da zai ja da Allah magana sai dai kowa ya tabbatar da abin da aka faɗa a kansa yayi za a karanto ma abin da mala'iku suka rubuta kaza kaza kaza kaza a ranar kaza ga watan kaza lokaci kaza a guri kaza kayi kaza sai dai ka ce Allah haka abin yake ka gaba ne magana cewar shi ma yana da lauya ko shi kansa lauyan kansa ne za a lauye shi a gurin saboda haka wannan yake nuna mana cewar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa bayi ba za su yi magana ba ranar alkiyama sai da izini eh abinda ake nufi ba sa iya wata magana in ba ta tabbatar da abin da suka san sun yi Allah ya ce musu gashi na a karanta musu abin da suka yi shi ne su ce magana da suke kuma daidai za su faɗa yadda kake a yadda aka rubuta sannan kuma a wani bayanin malamai suka ce abinda Allah yake nufi wannan rana ta alkiyama rana ce dama mai tsaho wa illa yawman inda rabbika ka alfi sana daidai take da wato ainihin shekara dubu a kirgen mu da muke na shekaru ita rana ta alkiyama to tun da tana da wannan tsaho a malamai suke cewa abinda Allah yake nufi ba za a yi magana ba. a wani gurin kuma yana magana za a tambaye su ba da amsa da sun ba da amsa magana su to abinda ake nufi wannan rana ta alkiyama saboda tsawonta da faɗinta da yawanta a wasu lokutan za a samu bayi a lokacin da kowa ya yi tsit ba mai iya cewa ala akwai kuma sanda damar an zo kanka kai magana za ka zo ka yi magana to da kan an ce ba magana a lokacin da ba magana in an ce akwai masu ya kaza kaza a lokacin da damar magana suka zo aka ba su dama su kai magana an fahimta ko to da ka ba abin da mutum zai rikice bane sai ya wani gurin an ce ba za a magana ba kuma wani gurin an ce ana yin magana sannan bayan haka ina nuna cewar bayan za su yi magana amma ba za su iya gaban kansu ba sai Allah ya musu izini kuma lokacin da ba ba damar ba kowa za ka same shi fitta da shan Allah ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id cikin bayi a wannan rana ta alkiyama akwai wanda yake matsiyaci wanda ya asara duniya da lahira akwai kuma wanda yake mai arzikin duniya da lahira babban malami abubakar jami'ar da za'iri allah ya ji kansa da rahama yake cewa da allah ya ce minhum shaqiyyun wa sa'id abinda wato ainihin ake nufi a nan wakilin suna da ake cewa minhum shafiyun wa sa'id yana komawa ne zuwa ga abinda Allah subhanahu Ta'ala ya rubuta ya tabbatar wa kowane mutum na arziki ko kuma na tsiya a asalin abin da Allah ya riga ya rubuta na hukuncin da ya zarta wa bai ma'ana cewa da aka yi famin hum shaqiyun wa sa'id daga cikin bayi da aka tattara a ranar alkiyama akwai wanda yake mara arzikin lahira akwai mai arzikin lahira to su din nan da aka ce akwai zuwa zuwa ga mai aka taya aka gane haka ita zuwa ga asalin abin da Allah ya rubuta kowane bawa tun a lauhul mahfuz wani zai rayu a duniya shekara kaza amma zai tsinci kansa yana mai saɓa? wani zai rayu shekara kaza a duniya amma zai kasance cikin masu bina to shine famin hun wa sa'id waɗannan masu arzikin da marasa arzikin za su rashi a lahira to su ne dai tun wanda aka yi rubutun haka a game da su a nan duniya sanda aka halarci su ko tun ma kafin a samar da su sannan bayan haka abu na biyu a sakamakon abin da suka aikata na alkhairi da shari a duniya shine abu na biyu an rubuta musu abin da kuma sun yi saboda haka da rubutun da abin da suka yi su ne suka haɗu suka sa famin hum wasa'i to sannan bayan haka za mu ga zubin ayar da ta so ƙarewa sai aka ce fa hun shaƙiyun wa sa'i ko daga cikin su waɗannan bayi akwai wanda yake mara arzi iyatacce akwai kuma mai arzi sai aka fara faɗar mai tsiyar sannan aka faɗi mai arzikin sai aka fara faɗar watsatsar sannan sai aka faɗi nagarin ya haka yi eh, ai ka kalli zubin yadda Allah ya taho da maganganun yake yi suna karewa da dal ko ba ko harafan nan na kalkala an gane ko faminhum shaqiyyun wa sa'id ko kafin wannan ayar da aka ce li ajalin ma'dud kafin nan kuma sai Allah ya ce ne wa zalika yawmun mashhud saboda ita fa a wannan zubin da yake magana an gani in aka ce wa minhum sa'id wa shaqi ai bai ba bai tafi a wannan zubin ba wannan wani tsari ne na ubangiji da ya to da shi a an fahimci wannan sannan kuma magana ta biyu malamai suka ce i abin da yasa aka fara faɗar mai tsiyar sannan aka faɗi mai arzikin ai wannan zubin na magana sun Allah ya ga dama duk da dole shi a wannan zubin a daidai wannan gaba sai ya saba zubin ko ai zai iya haka a magana to amma ya ya fara fadar wanda yake mara arziki sannan ya faɗi mai arziki malam muhammad bin ali shaukani Allah ya kasa rama yake abin da ya sa Allah ya haka saboda nan gurin guri ne na jan kunne guri ne na tsawatarwa ana ta magana irin yadda Allah yake kama wanda suka saba masa kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai shi to a wannan ranar akwai wanda suke yan akama su kam akwai kuma wanda ba za a kama to a gabatar da wanda za a kama ka ji kamawar kafin a faɗi wanda ba za a kama ba tunda ana maganar waɗanda aka halakar aka to shi ne yasa aka gabatar da wani sannan bayan haka har wa yau a je ƙarƙashin wannan gaba wannan aya a daidai ƙarshenta Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa famin hum shakirun wa sa'id akwai hadisi da karɓo daga sahabin annabi Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi yake cewa sanda Allah ya saukar da ayar da suke cewa fa minhum shaqiyyun wa sa'id na ce da manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya manzan Allah to ne za muke aikata ayyukan da muke muke ta sallah muke ta zakka ake ta haji ake ta azumi ake ta me yasa muke waɗannan abu dan Allah ya ga wani fa minhum shaqiyyu wa sa'id an ji tafi alƙiyama an san ɗan aljanna an san ƴan wuta inda an san su kowanne na mana wani aiki ko ya jira lokacin tafiya su ilimi an fahimta ita talafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ala shay'in yace fa alama na'am to me yasa nake aikata aikin da muke? ala shay'in qad qurida min akan abin da aka ga an gama da shi aw ala shay'in lam yufraq minhu ko ko akan abin da ba a gama da shi in ba a gama ba shikenan sai mu yi har mu je da ba a gama in ko an yi an gama kowa an san inda zai tafi to me na mana wani aiki da nake jin wannan magana da umar dan khattab ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce bal ala shay'in qad furiga min a'a aikin nan da kuke za ku yi ne akan abin da an daga an gama yanke hukunci a kansa amma ne wajarat ibn aqlam alqalaman ma da suka rubutu sun daga sun yi sun gama ya umar kai umar walakin kullum yasaru lima khuliqa amma sai dai kowa za a sauwaƙe masa yin abin da aka halitte shi domin saboda haka za ka yi aiki ni ma zan yi aiki sauran bayi ma za su yi ai ban san abin da aka rubuta musu ba kai ma ba ku sani ba aikin mu da shi ne zai kai mu zuwa ga abin da aka rubuta mu. idan na kirki ne zamu yin abin kirki har mu kare da shi in na ne zamu yin abin tsayar har mu kare da shi an fahimci wannan kuma shi ma wannan hadisi yana daga cikin wasu ainihin bayanai na wannan aya da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam kada wani ya zo ya gujja da cewa ya Allah ya riga gama kan aljanna ta mai rabo shi kawai mai abin mu sakata mu wana to za ka sakata ka wana wannan kalmar ka sakata ka wana din shine zai bada damar kai aiki zuwa ga abin da aka rubuta maka ashe kai cikin yan a sakata a wala ko wanda ba za ka wala a tambaya Allah ya kiyaye sannan bayan haka wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka na farko rushe ƙudurin maguzawa jahilai da suka jahilci addinin Allah na zaton su cewar gumaka za su ceto a ranar alkiyama a gurin Allah ba gaskiya ba ne shi sa Allah subhanahu ta'ala yi magana cewa ita fa wannan aya yauma ya ati la tasallamu nafsun illa bi izni ina maganar wasu wanda aka bauta ce na ce na ce ciwa na Allah bai izini ba kuma amma zai bada izini ga wanda bai bauta masa ba aka rike shi abin bauta kuma ya ce ce ciwon ta yaya to Allah dan ya rushe wannan shine faɗa mana wannan ayar sannan ana sanar da mu a wannan aya gazawar kowane mutum daga yin magana a ranar alkiyama sai bayan ya sami izini daga Allah sannan aya tana sanar da mu idan Allah ya tashi alkiyama sai hukunci tsakanin bayi ƙarshe al'amarin bayi suna rabuwa biyu masu rabauta da jin kan Allah da kuma masu fadawa gaba kamin hun shafiyun wa ba na uku yadda anan ko ka zama musulmi ko ka zama arni ko ka zama mai biyayya ga Allah ko ka zama mai saba masa to haka a lahira ko mu ce zama dan aljanna ko ya zama dan wannan shine sakon da ayo ke ba mu kuma shine abin da ya sauka na karatun mu na yau abin da muka dade Allah ba mu nadarsa kuskure kuma Allah ya yafe na yake to tunda an ce za a zo da akuyar da za ta rama tunkuyin da wata taimata to dabbobi ba su cinye dabbobi kaga kifi ya haɗe kifaye kaga kadangare ya haɗe kadangare ko to su ma za a yi hukunci a kansu an fahimta ku farai kuwa idan abin da suka yi a tsarin ubangiji zalunci su zai hukunta idan abin da ya tsara musu a tunda kowane bawa da cikin bayan Allah da irin zubin yadda Allah ya tsara musu rayuwar inda za ka san haka ka siyo tunkiya ka kawo gidanka bayan wasu watanni ko shekaru ka siyo wata ka kawo kana nan kuma ka ga wato wannan sun hayayyafa dalili ya sa babban ce su fita kiwo ka ga wa suke bi sai ka gaya musu zauna kace to ku dabbobin gida na ke ke ke babba ku ku ne ƙanana to da ka in kun tashi tafiya kiwo ku bi ku ka kake gaya musu haka akwai mai dabbobin da yake haka amma ka sake su ka gani ya suke yi akwai wata sai ta tsallaka za a tsallaka أشياء صعبة لأنها يسال أركان ثلاث عالي تشيك في آخر فدو وقت فقد قوة من آرم لألا يتعرم سيامة وقود شعبها أبدا نعم لا yake cewa to tun da ake filin tashin alkiyama da za a tsaya a hukunci tsawon lokacin da za a ɗauka ubangiji na hukunci tsakanin bayi ita ranar daidai take da shekara dubu da muke lissafi sai to aka gama hukunci yan aljanna suka tafi aljanna yan wuta suka tafi wuta duk a cikin wannan shekara dubu kuma za a ci shekarun da za a ai shi shekarun aljanna da wuta ba magana arziki ba haka in an ce sai ma shekara dubu ai dubu za ta ƙare an gane yau ita kwa shi shi abin da ake magana shi yinin tashin alkiyama daga ka zuwa a gama hukunci a lissafin da muke na shekaru sai ka kirda shekara dubu yake daidai da tsawon wannan ranar kafance shi da abin da Allah yake faɗa saboda haka ita ranar ba wasu kwanaki ne a cikinta kwana ta zo ya wuce kwana a tsawonta daga farkon ta zuwa ƙarshen ta nisan da yake da shi da ke wanda aiki shi ne zai maka shekara dubu mu da muke da shi tunda ita ranar da ake fito da ita ta faɗi ka ce dare ɗaya ta fito ka ce yini ɗaya tana ina sama tana gurin a gurin an zo da ita wa yake sa ta kuka kai ta kaɗin Allah an sai da ita ne sai na magana ma ka ce dare yayi rana ta yi yau ka za ka an fahimta ku Allah ya sabu subhanaka na cewar da aka ce da yadda cikin tsawon shekara cewar kowa zai ga nisan ranar ta cewar ranar suna da nisa ko kuwa sai za su gani kanta wasu ba su gani kowa zai gani kanta kowa da cikin bai zai gani kanta illa ne bawan da ya ba Allah ai an gano cewa a ranar babu wata inuwa ta inuwa al'arshi kuma waɗanda suka ba Allah irin wanda zuciyar suke rataye da masallaci irin wanda yake ba da kyauta yake sadaka don Allah irin wanda mace ne mai zula da ita tana da matsayi ba wanda ya sani sai shi sai ita sai Allah amma ya ki da waɗannan ire-iren su da annabi ya faɗi cewar za a sa su a ƙarƙashin inuwa al'arshi kaga wanda yake cikin inuwa a wani rana zai gani ta rana ba nisan ne ba ta shi ba kuma gani ba ta nisa ba amma mai cikin kwanciyar hankali da yake cikin da ba ba zai ga wani ka ba don ba ta tsaho ba don bai ta tsara tsaho ba an fahimta amma cikin kwanciya da tsohon hankalin da yake ciki shi zai sassauta masa ba zai masa ba ba zai ci hankalinsa ya zama ta amma wanda yake cikin firgici wanda baya cikin irin wannan inuwa kuma ya san tsarin laifin da shi ai ya fi kwanan a duniya me yake sa wanda yake cikin halin rashin lafiyar zazzabi yake ganin daren kama guda uku aka hada na kwana uku aka yi ko saboda halin da yake ciki da yadda yake amma wanda ya kwanta bacci ya kwashe shi shi nauyin bacci kana ta yi shi a ha asuba ma ta yi ba haka su ke ba ba to kaga nan ba wai dan ranar ba ta da tsawon ba ko ba za ka sai tsawon ba saboda shi ma inda zai farka in ya ga karfe nawa yanzu su ce ai kusan da ya kwanta karfe kaza ne yanzu kuma karfe shi ma zai san ya yi bacci mai nisa ko amma ne ya zo masa a fusi a kwanciyar hankali da haka da bayan da suka bi Allah da wanda su Allah ba za su tankar da cewa rana tana da tsaro amma su wanda suka bi Allah suke cikin yawa al'arsu ba za su fure samu tashin hankalin da waɗancan za su samu na Thank you. sai eh, Allah ya faɗa cewa za mu karatun da zai zo nan ba na gobe insha Allah cewa shi filin tashin alkiyama da za a tsaya cikin Allah ya faɗa yau ma tubaddalu al-ardu ghayr al-ardu ranar da za a sai za a musanya ƙasar da aka sani ce da kuma saman da aka sani duk da an musanya sai an sauya ba a su an fahimtar sura kan zo karatu da gobe insha Allah za a ci karin bayani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu